shafinta na al'usul salata sannan Muhammad Hassan al-Misri ya mushi sharhi wanda muke karantawa a wannan masallaci namu a duk ranar Alhamis magariba zuwa isha'i idan ba manta muna cikin al'asulu salif asali na uku shine sanin manzanmu shugabanmu jagoran mu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mun zo cikin muna magana ne akan mubaya'a da mutanen Madina suka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam wajen ƙoƙarin shirye-shiryen yin hijira zuwa Madina bayan a satin da ya wuce mun yi magana a kan caffa ta farko da mutanen madina goma sha biyu suka yi da manzo sallahu alaihi wasallam kuma suka koma garin madina suka ta yada da'awa malam yace wa ada haula il akhyar ila al madinati waɗannan zaɓaɓɓun mutanen suka koma zuwa garin Madina. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم ta شباب قريش wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya aika tare da su lu'ulu'un matasan ƙuraishawa daga cikin zarata 'yan birni masu wadata masu jin daɗi a cikin ƙuraishawa shine mus'ab ibn umair wa ghurratu sufyaniha kuma daga cikin maɗaukacin matasa samarinta domin mus'ab bin umair duk wanda ya karanta tarihinsa ya san yana daga cikin waɗanda suka ɗaukaka wajen ado da kwalliya da data. samarin da ake ji da su wanda ake kwaikwayon su a garin makka to bayan ya musulunta ya bar dukkan wannan hayaniyar da wannan jin daɗi ɗin ya amshi musulunci duk da tsananin rayuwar da ya canza ya koma da rashi da ya haɗu da shi domin mahaifiyarsa da take kula da shi take ɗaure magindi take mazata ta yanke ta tseba hannunta dangane da shi to amma a haka ya ci gaba da musuluncinsa wanda da abun kwaikwayo ne wajen kwalliya da ado amma sanda ya zo gaban manzo sallallahu alaihi wa sallam rigunarsa da kwai fati akwai ɗinki a ciki wanda har manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zubar da hawaye wanda yake cewa na ga wannan matashin yana yawo a garin Madina da kyakkyawan tufafi da kyakkyawan ado wanda ya ce ban taɓa ganin ba wanda ya iya kwalliyar gashi da adansa irin shi a garin makka amma yanzu ga abin da ya koma domin Allah ya nuna cewa musulunci ba waje ba ne ba da mutum zai ji daɗi Allah zai iya jarrabar ka domin ya ga imaninka to kaga zama da ya musulunta Allah maɗaukakin sarki ya canza mushi kuma ya ci gaba da zama a kan tsananin rayuwa ya yi karatu ya yi karatun alkur'ani ya fahimci addini wannan ya bayu da mutanen madina za su koma manzala ya tsira shi a matsayin ambasada na farko da aka fara yi a tarihin duniya yasa malamai suke rubuta malaman alaƙatul kharijiyya foreign affairs suke cewa shi ne ambasada na farko a tarihin duniya ga baki ɗaya da manzon Allah ya tura ya wakilce shi a garin Madina wannan kaga ɗaukaka ce sunansa har a tashi alkiyama ba zai gushe ba to ya je kuma garin Madina ya yi aikin da ya yi wanda babu wani gida da bai shigar da musulunci ba wanda ai kaga daga cikin su manya-manyan Madina da suka gan shi ma har mamaki suka ya za a turo musu yaro wannan kuka zo da shi wannan ai bai isa magana ba na ganin cewa mutumin da bai kai shekara goma sha hudu ba a turo musu shi ne zai zo karantar da su ya musar da su amma kuma mus'ad bin umar yau wannan zungurar da aka yi da sanda da fusata shi da aka yi amma mus'ad bin umar bai fusata ba abin da ya faɗa kawai abin da na zo da shi ɗayan biyu ku saurare ni in zo muku da abin da na zo da shi in ya yi muku ku amsa in bai muku ba ku kore ni amma azanci da hikima da tunani mai kyau idan mutum ya zo da wani abu sai ka saurare shi sannan za ka yi hukunci da shi ba a yi wa littafi hukunci dangane da kwabarsa kawai mutum ya ga littafi haka ya ma hukunci dole sai ka ga abin da yake ciki shine ne suka ce to ai gaskiya ka zo da magana me yake ni kake ciki ya tashi da ladabi ya yi musu bayani wanda suka gamsu da cewa ka tantanta a aiko ka duk da yarin takka duk da ƙarami ne kai a shekaru to wannan malam ya ci gaba da cewa zaharata shababiha yana cikin fulawa cikin matasan makka waɗanda suke haskawa mus'abul khair mus'ab na alkhairi mus'ab bin umair radiyallahu anhu shine mus'ab ibn umair umair Allah shi yarda da shi wa wada annabi sallallahu alaihi wa sallam fi hadha alwaqti masira ad-da'wa bi akmalihi bayna yaday mus'ab manzala sallallahu alaihi wa sallam ya sanya a wannan lokacin sai ya sanya ga baki ɗaya makomar da'awar musulunci a hannun Musa'ab bin Umar domin neman inda za a samu waje neman inda za a samu wajen da da'awa za a fara da'awa to kuma aka tura Musa bin Umar wato ya je duk aikin da zai yi ya je ya duk hikimar da zai yi ya je ya duk basirar da Allah ya bashi da zai yi domin ya samar da tabbataccen waje da da'awar musulunci za ta yaɗu ta samu atmosphere yanayi mai kyau ta girku yadda za ta watsu a duniya shi yasa malam sai ce ga baki ɗaya makomar da'awar musulunci ya ɗora ta a hannun wannan matashin da bai fi shekara goma sha hudu ba wannan za ka duba yadda shekaru suke da albarka shi wannan da muke gani fa su abdullahi bin umar su abdullahi bin abbas su abdullahi ibn zubair su mus'ab ibn umar duk waɗannan da muke gani magana ce mata shekara goma sha biyar sha shida ake wannan gwagwarmaya da ilimi da tafsiri da haddace alkur'ani da haddace hadisai matasa ne matasan ma ba irin yanzu ba yanzu ɗan shekara ashirin ma yana nan wai ana ganin shi ba bai san inda aka nufa ba har yanzu babansa yake ba shi abinci yana falo yana zaune sai an ba shi bai san komai ba ɗan shekara ashirin fa yanzu amma waɗannan duk waɗanda suka hammu da'awa ɗin suka ɗauki ilimi da karatu da menene da gwarzantaka za ka same su duk matasa ne wanda in yanzu ne ɗan shekara goma sha hudu sha biyar bai isa ma ba a zo mitin da shi ba in kuna mitin ma na masallaci ma korai shi za ku to ga ɗan shekara goma sha hudu zuwa sha biyar an sanya manzala ya ɗora mar ya je wakilce shi ya je madina ya ɗauki duk makomar da'awar ya ɗora a kan shi saboda menene matasa ne masu manufa matasa ne ba su zubar da rayuwarsu ba a duniya da ƙwallon kafa da menene ba su zubar da rayuwarsu ba a wannan ba amma matasan yanzu malam sai karya, sai zancen bal sai zancen fina-finai sai zancen rawa ƙalla ka samu irin wannan matashin ya zama baki ɗaya wani madogara akan da'awa da karatu malam ya ce fa'ardu makka lam takbal bujirata tauhid domin ƙasar makka ba ta ɗauki irin tauhidi ba irin da aka shuka na tauhidi bai fito ba a makka sun ƙi karɓa musamman manya da yawa daga cikin makka ba su karɓa ba waɗanda suka ɗauka 'yan manyan 'yan kaɗan ne waɗanda suke 'yan asalin gari za ka iya lissafa su na abubakar radiyallahu anhu Bilal su Suhaibun Rumi su duk su da sauransu duk wanda za ka ga yara ne da kuma bayan yasa da kuma ma amma ginshiƙai ɗin masu faɗa aji da manyan da za su ce a yi ko ka a yi daga baki ɗinsu ba su amshi da'awa ba su abu jahal su abu sufiyan a wannan lokacin su utuba duk wali da baki ɗaya manya-manyan wannan da kake magana ba su amshi musulunci ba da tauhidi bai karɓu ba a makka wa ardu ta'if manzala kuma ya tafi ƙasar bais kamar yadda muka karanta kusa da makka lafafatiyal ukura gujurat tauhid ita ma ta jefar da wannan irin tauhidi din wannan tauhidin su ma suka watsar da shi ba su karɓa ba wala tujad khaymatun min al babu wata haima kuma a cikin kaimomin da aka zo aikin maka amina ko a muzdalifa ko a arfa illa wa qaradatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fate sun kori manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabuhu muqaribuna fil habasha kuma a wannan da ake magana da yawa daga cikin waɗanda suka amshi musuluncin mal a makka an kore su zuwa habasha sun ma bar makka sun tsallake ruwa sun zo afirka a lokacin musulunci bai zo ko ina ba amma su a sun zo habasha domin su tsira da addinin su la yamlikuna li anfusihim hawlan wala quwwa ba sa mallaka wa kansu wata dabara ko wani karfi ba su da shi a lokacin ba wani karfi na abin da za su zartar su ce a yi kaza ko kuma suna wata dabara da za su hana a cutar da su ba su da wannan فمصير الدعوة إذا سيكون في هذه الأرض الجديدة ذاك مقوم الدعوة كنا أنت مثلا في ذات قومة أو أن سابن درن في أرض يسرب أقصي يسرب ومع ذلك تعرض أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن أمير رضي الله عنه من قال صلى الله عليه وسلم يا ذا مصعب بن أمير ليضع بين يديه مصير الدعوة بأكمله domin ya sanya a hannunsa makomar da'awar musulunci da baki ɗayanta ta koma a gare shi Ya yace wasaqa mus'ab ridwanullahi alaihi da hikmatihi hilbaliga mus'ab ibn umair da hikimarsa da iya da'awarsa da uslubinsa mai kyau ya iya samun dama wa sabrihi al'ajib da haƙurinsa na al'ajabi yanda aka yi mar a madina da yanda aka tare shi da yanda manyan madina suka fara wulakanta shi amma duk ya haƙuri in ka karanta tarihinsa ya zurta lil islami shajaratan fi ardi muktira yake ya ƙoƙarin dasa bishiyar musulunci a wannan ƙasar da babu wadda take ƙasashiya wanda babu addini a ciki a lokacin tunda kalubalen da yake madina yana da yawa akwai yahudawa kala uku banin nadir banin tsainika duk suna nan bani ƙuraiza duk suna nan kuma wa'annan masu ilimi ne na littafi masu kuɗi ne 'yan kasuwa ne mutamakkinun suna da tamakkun sosai a madina ga manyan madina kuma ga baki ɗaya amma abu ya zo wannan gari wato gari ne na ƙalubale tunda ba irin makka ba ne makka ba wanda zai jawo ma a taura ko injila ko ya matsa ma wani tarihi ba su san shi ma ba kawai suna tafiya a jahilci ne amma ya zo garin ilimi garin da suke tinkahu su suka san addini suka san Allah garin da suke tinkahu to shi ya je kuma aka tura mus'af wastata bi hikmatin baligha ya iya samun dama da wannan hikima ɗin tashi wadda ta kai ƙwaƙwaluwa an yabi alil islam nuran fi ardil muslima ya haskaka hasken musulunci a wannan ƙasar mai duhu wa an shuka naharar lil haya ya tsaga kogin rayuwa naharar lil islam kogin musulunci domin ya tsaga shi wasa ba suhurin shalba ya tsaga kogin musulunci a cikin wani irin fale-falen dutse wanda yake mai tauri wa hajarin asiya da kuma duwar watsu wanda suke masu tsananin ƙarfi nan ake so ya keta wannan zukatan ya dasa kogin musulunci kogin rayuwa a nan duk wannan ibara ce da balaga da malam yake kawowa sai kwatanta musulunci kamar ana so a ja wani idan ruwa ne a ina a wajen da duwar watsu masu tauri masu tsanani wanda dole in za a ja ruwa a wajen da yake da dutse to sai an sha wahala to yake so ya nuna ma kamar kai ne ka samu fako ka samu fale-falen dutse a juma a ce wannan ake so ka keta shi ka tsada shi ruwa ya fito to wahalhalun da za ka sha sai kwatanta wahalhalun zukatan mutanen da Mus'ab bin Umar zai samu a Madina aurinsu da rishin daɗin kansu to ya kai wanda aka ce ya fito da ruwa a saman gauron dutse. To ya kai wannan, saboda tsananin wannan abin da ya samu. Wa ba da amin bayan shekara ɗaya da Mus'ab aka yayi. في السنة الثالثة ta من min a shekara ta goma sha uku bayan an aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam yarji'u mus'ab ma'a saba'ina rajulan min sahaba sai ga mus'ab ibnu umair ya zo da mutane saba'in maimakon da sha biyu ya tafi da su ya koma to yanzu ya zo da zarata an mutum goma sha biyu an mutum saba'in rizwanullahi alaihim min al-ansar Allah ya yarda da su daga cikin mutanen Madina an taho makka yubayi'u annabi sallallahu alaihi wa nabi sallallahu alaihi wa sallam domin yayi mubaya'a da manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan bai'a ta aqaba ta biyu wa huna tantaqilu da'watu ila marhalatin ukhra jadida anan ne da'awa ta ƙara komawa wani salo wata marhala sabuwa ba irin ta da ba na'am domin ashara asharaqat tauhidi tauhid layar firba, ranar tauhidi ta riga ta haskaka mutanen ya firba su sun shiga musulunci walan na duka baitu ba za ka samu wani gida ba a yasrib illa wa qad a anil islam fati ya ji musulunci au min man dakhala fil islam ko a cikin gidan akwai wanda ya shiga musulunci babu wani gida a madina bi da falalar Allah thumma bi fadli da'wati mus'ab ridwanullahi alaihi sannan bayan falalar Allah da falalar da'awar da mus'ab bin umar yayi babu wani gida da ke shiga tauhidi bai shiga ba babu wani gida da musulunci bai shiga ba tsakanin a kabilar ausi ko a khazar duk labarin musulunci shi ake yi a garin mus'ab yana karantar da manya ya karantar da yara ya karantar da mata Mus'ab yana ta biya mutane Qur'ani suna ta haddacewa yana ta karantar da su addini kuma kama ba da zalika ma'ahu sannan Mus'ab ya tashi bayan haka tare da As'ad ibn Zurara wa Usayd ibn Hubayr Usayd ibn Hubayr yana cikin Za'imul Aus yana daga cikin manya-manyan 'yan ƙabilar Aus wa ghairihim da waninsu wa baya a ha'ula'i Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala harbi kullu man yatfa fi da'wa ila Allah tabaaraka wa ta'ala suka yi mubaya'a da manzo sallallahu alaihi wa sallam akan yakar duk wanda ya tsaya a gaban da'awa yace ba za ta murgina ba روى ابن إسحاق في السيرة ابن إسحاق يروي أسيرة وأحمد في مسنده ده إمام أحمد المسند ناشي وابن إبان في صحيحه ده ابن حبان الاستاف صحيح ابن حبان والبيحكي في الجلائل النبوة البيحكي الاستاف في الجلائل بسند حسن بسند ينبيك حسن في أن سبت الدشيد من طريق ابن إسحاق عن ابن إسحاق إسحاق وان إمام الألباني أشكه السيرة يا إنجد وانا حديثا قال يسوع تحدثني معبد بن كعب ma'abbad ibn ka'ab bin malik ibn abi ka'ab ibn qayyim akhu bani salama wannan ma'ad ibn ka'ab ibn malik ibn abi ka'ab ibn qayyim akhu bani salama dan uwan bani salama ya bani labari anna akahu ubaidallah ibn ka'ab dan uwansa ubaidallah ibn ka'ab wa kana min a'lamil ansar ya kasance daga cikin mutanen da suka fi ilimi a cikin mutanen Madina. Haddasahu ya ba shi labari anna abahu babansa Ka'ab ibn Malik, Ka'ab dan Malik. Wa kana Ka'ab mimman shahida al-Aqaba kuma Ka'ab yana daga cikin wanda suka je shaffan nan da manzo sallallahu alaihi wa sallam a Aqaba. Wa baya a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi'a biha kuma yayi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam bai'a a wannan rana. qab yake cewa bin malik yace kharajna fi hujjaji qaumina min al mushrikina mun fita a cikin mahajjatan mutanenmu daga mushrikai wa qad sallaina wa fatasina a lokacin mu da muka fita mun yi sallah ko mun fahimci musulunci amma da yake a lokacin in za a yi tafiya karauka ake ta masu tafiya hajji kuma a lokacin akwai da yawa wanda ya suke mushrikai ne gumaka za su je su bautatawa a makka to tawagar guda ɗaya ce musulmin da suka yi shiga musulunci suna sallah sun fahimci musulunci da mushrikan da za su tafi hajjin su ta al'ada wanda suke gina ta akan shirka to gabaki ɗin suka fito da madina kowa ya harama aikin hajji suka tafi a tawaga ɗaya wa ma'anar barra ibn ma'arur tare da mu Ka'ab bin Malik yace akwai Barra ibn Ma'ruf ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai kabiruna wa na, kuma shine shugabanmu kuma jagoranmu falamma tawajjahna li safarina yayin da muka fuskanci mu na aikin Makka wa kharajna min al-Madina muka fita daga Madina qala barra'u lana sai al-barra bin Ma'ruf yace da mu ya ha'ula'i ya ku waɗannan mutanen yake magana akan musulmi ‘yan uwansa. In ni kan ra'aitu wallahi ra'ayan, yace hakika ni ko wallahi na ga wani ra'ayi. Wato wani ra'ayi ya faɗo min, wani ijtihadi ya faɗo min. Wa inni wallahi ma adini tuwafiquni tuwafiquni alaihi amla. Kuma ni wallahi ban sani ba, za ku yarda da ni ko ba za ku yarda da ni ba. Ni dai yanzu na fahimci wani abu, na gano wani ra'ayi. qala qulna lahu sai muka ce wa ma zaka ya barra ibnu ma'rur me kuma wani fiqhu ne ya ma wani istihadi ne ya faɗo ma wani ra'ayi ne yanzu ka gane qala qad ra'aytu alla ada'a hadhihi albaniyata minni bi zaharin yace wallahi in zan yi sallah na daina sanya ka'aba a bayana yani Ka'aba, wannan ginin na ka'aba na daina sa shi a bayana a lokacin kuma manzala sallallahu alaihi sallam. sham yake kallo baitul maqdis yake kallo kuma shi kansa Mus'ab abin Umar da ya shigar da su musulunci ake sallah baitul maqdis ake kallo to amma shi da suka fito za su tafi makka yace kawai wani ra'ayi ya zo masa sabo shi gaskiya ba zai kalli baitul maqdis ya zai juya wa ka'aba baya ya kai baitul maqdis ba zai yi ba wa an usalli ilaiha yace dan haka in ni zan fuskanci ka'aba in yi sallah qala fa qulna sai muka ce wallahi ma balagana anna nabiyina yusalli illa ila sham suka ce mun rantse da Allah mu dai labarin da muka samu manzon sallallahu alaihi wasallam sham yake kallo baitul maqdis yake kallo yana sallah wa ma nuridu an nukhalifahu mu ko ba ma so mu saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna manzo sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko da da'awa kuma sham yake kallo dan haka mu dai ba za mu kalla ba faƙala shi kuma barra ibn ya ce in ni usalli ilaiha ce ni ko ka'aba zan kalla yana da kyau mu rinka gane karatu da istihadi istiha sabani a cikihu, sabani a fahimta ba a ɗaukar shi da zafi in dai akan fiqhu ne akan furu ne sabon manzo sallallahu alaihi wasallam gaki kaga ba wanda ya kalle shi yace ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya kake ba wanda ya ce mishi haka shi ne da yana nufin a zuciyarsa saba manzon Allah ba amma shi ya wani istihadi ne nashi yake ganin bai kamata bai kai libaitul maqdis ka'aba yake so ya kalla mun suka ce su dai gaskiya ba za su saba manzon sallallahu alaihi sallam ba manzo sallallahu alaihi sallam a cikin sahabbai duk irin wannan da yawa yayi kaga lokacin da yace la yushanni yanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza ka ɗayan ku ya sallah sai a bani quraiza shi ma haka aka yi sallar la'asar ta zo su sahabbai suka ce kai ba mu je bani quraiza ba mu za mu tsaya mu yi sallah wasu suka ce a'a mu sai mun je bani quraiza manzo Allah ya ce kar ku yi sallah sai a bani quraiza yanzu ku ku tsaya suka ce a'a manzo Allah yana nufin mu yi sauri ne ba a canza lokaci ba kuma ba mu yi saurin ba na ka mu tsaya mu yi sallah wasu ka zo suka ce ba za su tsaya ba kuma suka tsaya suka tare musu suna tsaye su ba su yi sallah ba suka yi alwala suka yi sallah kuma suka ɗan gaɗa suka tafi su ba su je bani da ba sai bayan isha'i suka haɗa sallar la'asar suka yi magariba suka yi isha'i suka dawo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka ba manzo Allah labari labari yace duk manzo Allah yace duk kun dace da sunna wannan yayi sun yi istihadin su yace sallar ku tayi kuma kun yi istihadin ku ga yanda za ku yi sallar ku tayi Naka a cikin babu wani maganar mu tsaya akan ra'ayi ɗaya. Yasa kullum nake faɗa wa in an kawo tambaya a ce an wa wani malami. Wannan in kana wannan baka fahimci addini ba. Malami gobe ya zo nan ya ce muku kaza kaza ne. Wani ya zo ya ce ba kaza ne ba ku dai abinda aka ce ku kalla ba malami ba dalili kowaye dalilin sa yafi ƙarfi shi kenan ne mai dalili. Ba uwanku da malami. Yanzu in zo nan a tambaye ni in ce ya halatta. wani wanda bai kai ni ba ni dan sakandare ya zo a ce ya ce bai halatta ba mu zubo dalili ba ruwanku da dakta me aka faɗa join ishu na dalili ba wa ya faɗi dalili ba wannan ita ce sunna Ka kama ɓata lokacin ka ba wa ya faɗa ba me aka faɗa kawai me aka faɗa wannan shine addini shine musulunci domin kai dalili kake bi wani in yi istihadin ta eh ya yi ta Allahu a'lam ni ga istihadi na kuma istihadin istihadin mutum fa istihadin wani ba mulzim ne a kai na ba ba wanda ya ce wanda ya yi istihadi dole sai na bi shi babu wannan istihadi na shine mulzim ga shi yasa manzo Allah ya ce istafti nafsak wa in aftaka al-mafsul kai wa kanka fatawa ko da ne fatawa ya ma me wa kawa kanka fatawa shine ka auna dalilinsa ba wane ne ya faɗa ba shi kenan a'a ni ya faɗa da haka su suka ce mushi mun yi fa kullu lahu muka ce lakin na la naf'al sai dai mu ba za mu bi ka ba fa ba za mu yi sallah mu kalli ka'aba ba fa kunna idza hadarat salatu sai muka kasance in sallah ta zo sallaina ila sham mu sai mu kalli sham wa kalla ila ka'aba shi kuma ya kalli ka'aba hatta kadinna makka asar da muka zo makka wa qala ɗan uwana ce wa kad kunna ibna Alayhi ma sana'a muna ganin abin da ya yi daidai ba a wata ruwaya asabna Alayhi muna zargin su to kai me za ka yi haka wa salla ila kaaba Don me ba za ka yi sallah zuwa ka'aba ba wa aba illa al-iqamati Alayhi, shi dai ya yace mana kun gaba zan yi sallah ka'aba ba ni dai zan ci gaba ina sallah ba zan ci ba zan bar Ka'aba ba ina sallah zuwa ina kallon Ka'aba falamma kadunna makka yayin da muka zo makka qala ya ibna akhi sai shi barra ibn ma'aru yace ya kai dan dan uwana in falik ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fas'alhu amma sana'atu fi safari hadha ka bashi labarin abin da ni na aikata a tafiyata ni fa ban kalli baitul tunda muka fito daga Madina wajen tafiyar kwana talatin ni ban taɓa kallon baitul maqdis ba ni fa ka'aba nake kallo naka aje a tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam abin da na aikata fa innahu wallahi yace na rantse da Allah kar waqa a fi nafsi minhu na dan ji wani abu a cikin raina Lamara ra'aytu min khilafikum iyaya fihi dan yanda kuka haɗu gaba ki kuka saba mu ni ma da naga kun dunkule kun saba mu to sai na biyan yanzu na yana ɗan sosuwa anya abin da na yi daidai ne ko ba daidai ba kala yace kharajna nas'alu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka fita muna tambaya waye manzo sallallahu alaihi wasallam kuma mun ba su ma san shi ba wa kunna la na'rifuhu yace mu mu san shi ba walam narahu qabla zalika ba mu taba ganin manzo sallallahu alaihi wasallam kafin wannan falaqina rajulun min ahli makka sai muka haɗu da wani mutum daga mutanen makka fasa'alnahu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam muka tambaye shi kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala arifanihi sai mutumin ya yace musu su bi su kun san shi qala qulna la muka ce a'a qala fa hal ta'rifani al-abbas bin abdul muttalib shin kun san an baffansa abbas dan abdul muttalib amma hu baffansa illa na am muka ce mun san shi qala yake wa kunna na ariful abbasa domin mun san abbas kana la ya yaqdimu alaina tajiran domin yana zuwa madina kasuwanci yasa duk mun san shi muka ce ah, a shi dan kasuwa ne yana zuwa madina yayi kasuwanci dalilin kasuwanci duk mutanen madina da manyan madina sun san shi shi ma ya san manyan madina ya san mutanen madina qala fa iza dakhaltum al masjida yace to idan kuka shiga cikin ka'aba fa huwa ar-rajulu jalisu al-abbas za ku ga wani mutum yana zaune da abbas bin abdul muttalib to shine qala fa dakhalna al-masjida sai muka shiga masallaci fa idza abbas jalisun sai muka yi da abbas a zaune wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu jalisun manzo Allah alaihi yana tare da abbas fa sallamna sai muka muka yi sallama sun majalasna ilaihi sai muka zauna faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil abbas sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abbas hal ta'rifu hadain ar-rajulain ya abul fadl ya kai abul fadl shin ka san baban fadlu ka san waɗannan mutanen guda biyu manzo ya tambayi abbas bin abdul muttalib wanda kunyarsa ce abul fadl domin al-fadl bin abbas daga cikin ƴaƴansa qala na'am sai abbas bin abdul muttalib yace na san su hadha al-barra bin wannan shine barra ibn ma'rur sayyidu qaumihi shine shugaban mutanansa wa hadha ka'ab bin malik wannan ka'ab bin malik wannan yake nuna kenan Abbas bin Abdul Muttalib ya san su ba sanin shanu ba, ya san su kyakkyawan sani. Yace wannan wane ne kuma shine shugaban mutanensa wannan kuma shine Ka'ab ibn Malik kuma wanda yake nuna waɗannan mutanen shugabanni ne shahararru qala fa wallahi ma ansa qawla rasulullahi sallallahu wa sallam Ka'ab ibn Malik yace na rantsa da Allah ba zan taɓa manta maganan da manzo sallallahu alaihi sallam ya faɗa a yanzu a lokacin saboda ya ji daɗi yadda manzon Allah ya ambace shi yace sha'ir da yace haza Ka'ab ibn Malik wannan shi ne ka abin malik sai manzo Allah ya ce mawaƙin nan to shi murnar da yayi ashe manzo Allah ya san shi shi ko manzo Allah yana karanta waƙoƙi yana jin waƙoƙi yana na larabawa ya san daga cikin mawaƙan Madina akwai ka abin malik to shi ne yace au mawaƙin nan me waƙan nan kala na'am sai abba sai ce shi ne dai to shi kuma yace wallahi da zai taɓa manta da wannan magana ba ashe shi tuni labarinsa ya isha manzo sallallahu alaihi wa sallam ya san shi to da ya shahara wa bayan ya musulunta din nan waƙoƙinsa za ka duba da yawa wanda ya jiye su yake raddi da duk mawaƙin da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam raddi kace shi da Abdullahi bin Rawah da Hassan bin Sabit duk waɗannan su ne wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya tinkare su da waƙa za su mawaka ba sa kiɗa ba sa raye-raye ba sa kalle-kalle waka ta larabci da za a zuba wanda ya kalli waƙoƙin na duba ba irin waƙoƙi ba ne ba irin namu na yanzu ana kiɗa ana kalle-kalle ana shagala ba irin wannan waƙoƙi ba qala sai sai fa barra bin ma'rur sai barra ibn ma'rur yace ya nabi Allah ya kai annabin Allah ni kharajtu fi safari hadha wa hadani Allah lil islam na fito wannan bulaguran na kuma Allah ya shirye ni na karbi musulunci fara'aitu Allah aj'ala hadhihi al-baniyata minni bi dha'rin sai na ga bai dace ba in juyawa wannan ɗakin na Ka'aba baya fa sallaitu ilaiha sai na kalle ta na kalla wa qad khalafani ashabi fi zalika abokan tafiya ta duk sun saba hatta waqa fi nafsi min zalika shay'un har wani abu ya afku a cikin zuciyata na ji ba daɗi saboda tunda sun yi tarayya akan saba fama tara ya rasulullah ni kake gani ya manzo sallallahu alaihi wa sallam ala sai manzo Allah ya ce laqad kunta ala qiblatin law sabarta alaiha hakika ka kasance akan alƙiblar da kake kallon sham da ya haƙuri asbir lima ista'jalta wannan ruwa ke sa wasu malamai suka fassara ta wannan abin da yake nufi kai hakuri dan ni kai gaggawa kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ai shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam yana ta addu'a ya Allah ka juya mun zuwa Ka'aba lokacin da aka juya ko bayan ya zo Madina Madina mai Allah ce kannara taqalluba wajhika fis sama mun ga yanda kake ta kallon sama kake addu'a Allah juya mun in daina kallon wannan domin da ya zo madina sai challenges ɗin ya fi ƙalubalen ya girmama sai yahuda suka rinka cewa to amma dama su, ka kalli inda wani waje sai ka kalli alƙiblan mu duk annabawan mu ta annabi Musa su duk anan suke dan ne yake kallon alƙiblan mu to shi sa manzala da ake magori kullun yake addu'a cewa ya Allah ka canza mun in kalli Ka'aba to kaga kafin wannan hadisan shine sai cewa barra ibn ya ce ai kai haƙuri kakai gaggawa kuma yana mai ishara cewa lallai akwai lokacin da za mu koma kallon ka'aba amma yanzu sham ake kallo qala faraja albarra ila qiblati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai maza sai barra ya komo alqiblan manzo sallallahu alaihi wa sallam fa salla ma'ana ila sham ya rinka kallo tare da mu izuwa sham qala ka'ab ibn malik yake wa ahluhu yaz'umuna annahu salla ila al-ka'aba hatta mata ahalinsa suna ganin cewa kamar ya ci gaba da kallon ka'aba har ya mutu walaysa zalika kama qalu yace ba haka bane ba daga lokacin da manzo Allah ya faɗa musu wannan abun daga lokacin ya canza muka ci gaba da kallon shab da shi nahnu a'lamu bihi minhu mun fi sanin sa fiye da su saboda tare muke sallah tare muke tabbula guru tare muke komai kuma daga lokacin maza Allah sallahu alaihi ya yi eh, barra kawai sai komo yana kallon ina yana kallon wannan ɗakin na Ka'aba na Ina Sham Kala sai ce wa kharajna ila al-hajj sai kuma muka fita Hajji. wato lokacin fita ya yayi yanzu kenan lokacin fita ya yayi tunda za a zauna daman a makka a nan duk aka yi wannan maganganun ranar takwas ga wata a fita a yi harama a fita hajji to wannan fakarabiya ilar hajji abin da yake nufi kenan ranar yawmut taruya ranar takwas ga wata yanzu sun fita sun tafi hajji فوعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق sai muka hayi alkawari da manzala sallallahu alaihi wasallam mu haɗu aqabatul awsat aqaba ta biyu a saniya ayyamu tashrik a lokacin tashriqi kwanakin tashriqi kwanakin tashriqi shine akwai ayyamul eid ko yawmul ashir ranar goma ga wata sha ɗaya sha biyu sha uku shine ayyamun tashriq to a nan muka yi alkawari mu haɗu domin ita kanta kaga lokacin da aka zo aka ba aka zo jifa ta farko ta biyu a cikin ayyamun tashrik ba dufa'atin wahida ake fitowa ba domin a lokacin jifa ta farko kaga mutane sun kwararo daga muzdalifa a lokacin ake jifa ga baki ɗaya amma a jifar ayyamus tashrik mutane za ka ga amina wanzu su ɗauko tawaga da safe su fito wata da yamma wata sai lokacin da aka ga dama wato kaga wannan plan ne mu yi alkawari mu tabbatar da yadda za mu haɗu ɗin amma da inda za mu haɗu da lokacin da za mu haɗu amma a ina za mu yi wannan alƙawarin a akaba a wajen jifa shi ma a wajen jifa ta biyu shi wannan plan ne na da'awa ba gab gab gab ba ake tafiya dole sai da tsari in ba ka da tsari to za a gama da kai shi yasa sai suka tsara domin lokacin da za su fito wannan za su yi sanadi lokacin da za fito manala ya fito sai su haɗa kaga ba su zo hemarsa ba aka gaya wasu can sun zo kuma shi bai je hemarsa ba kawai incidentally mun fito muna jifa ana jifa an gama jifa ta biyu an gama kawai an zo sai su haɗu da shi to za mu haɗu lokaci kaza a waje kaza shi kenan an wuce to haka muka yi alkawari da shi falamma faragna min alhaji, yayin da muka gama hajji wa kanat al-lailatu allati wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lu'u-iran, daren da muka yi alƙawari da manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan akaban shi sa duk lokacin da mutum ya taho ko aikin haji ka je in ka je aikin haji kana yin jifa ta farko in ka zo jifa ta biyu to ka rinka tuna wannan hadisan. isa duk lokacin da muka yi jifa ta farko muka je ta biyu muka tsaya za mu yi addu'a sai kai ta kallon gefe gefe sai in yi ta kallon gefe kawai ina jin shu'urin a zuciyata a nan ne shin a nan ne suka tsaya a nan ne aka tsaya da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ni da ni sai in yi ta zagaye in binan, in binan, in bu ina ta kokarin sai na taka ko ina saboda ina jin shi'urin a nan ne aka tsaya aka yi alƙawari wanda shine ginshiƙin ɗaukakar musulunci to haka ake so lokacin da kake karanta sira ake faɗa ma wani abu duk lokacin da ka je wata hadisa duk lokacin da aka yi ko da a masallatai a inda aka zauna da inda aka haka na harbe duk wani waje wannan duk abubuwan shi yasa kake bin ma'alim wanda ya san garin makka ya san ko ina ya tafi da ku kusufa kusufa gur waje waje a rinka nuna ma nan akai kaza ai inda sai an nuna ma ma inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya daure bishiyar eh, sa sai an nuna ma inda ya kwanta ma da shi da suka haɗu da iyalansa suka yi barci sai an nuna ma inda ya sallah sai an nuna ma daga nan zuwa nan musafan nan nan ne inda ya kaza to za ka yi ta gani kuma duk akwai mutanen da duk sun san wannan da ka sun zo domin duk akwai alamomin da kai da za ka gane ba amma sun mutanen da suka san wannan ma'alin na makka duk sun san wannan za a ta nuna ma a ce kaza kaza da kaza to kai ma idan ka je ka ga wannan duk lokacin da ka sani to sai ka rinka tunano irin wannan hadisa din da ta faru to shi ne yake cewa wannan da wa ma'ana abdullahi bin amru bin haram to kuma a daren sai suka tare da suna haɗe da abdullahi bin amru bin haram abu jabir baban jabir bin abdullah sayyidun min sadatina shi ma jagora ne shugaba ne daga cikin shugabanmu wannan amru bin haram shine abdullahi bin amru bin haram shine shugaban shine mahaifin jabir bin abdullah mai hadisai to suna tare da shi to kuma tasallul za a yi inda mutum saba'in ne za su tafi wajen alkawari a daren ko mutum bibi za a rinka fita Bi su fita kamar za su kama ruwa da daddaren wajen tsakar dare shikenan zagaye su bota hanya Bi su fita kamar za su kama ruwa mutum ɗaya fita kamar zai ƙara ruwa sai kwana sai du hanya to haka za a yi yace shi kuma ka addini malik yace a lokacin kuma muna tare da Abdullahi bin Amr bin Haram yana daga cikin manya manyan mu yana daga cikin shugabanninmu shi kuma a wannan lokacin bai musulunta ba ko ba sa so su zille mishi su tafi saboda sun yi tunanin yana da mahimmanci a wannan da'awar tunda za a je mu baya a koma madina har kullum masu da'awa suna kallon suwaye mara masu muhimmanci kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam tun a farko kaga yake ta addu'a yace ya Allah ka taimake ni da ahadul ne. da biyu umarorin nan guda biyu ko Umar bin Khattab ko Umar bin Hisham shi da yake Abu Jahal ko Abu Jahal ka taimake mu da waɗannan umarorin guda biyu kada ubangiji madaukakin sarki zai iya taimakon addini zai iya bunƙasa addini zai amma dole akwai sababi akwai sila akwai mahimman mutanen da ake targeting su fahimci addini mahimman mutane yawanci mahimman mutane masu kuɗi masu mulki masu sarauta masu faɗa aji manya-manyan da ake girmama su yawanci tactic su suna zaune suna kallon ku abin da kuke yi to akwai da'awar da za ku wajen har musu zuwa gare su da'awa ce ta musamman da'awar da za ka wa talaka daban da'awar da za ka wa mai kuɗi daban kowa akwai uslubin da ya kamata ka musu in ka tara mutane kuma ga baki ɗaya kana uslubi domin da da'awar ba irin yanzu ba su ba da yi yanzu da'awar wanda nake zaune da su a nan gumi kenan da in ina karatu ba ko da lasifika babu wannan midiyan aiki ku ka aiko kuke jina, to shi sa yanzu da'awar ta wahala ai da duk malaman da da suka yi da'awar su iya ɗaliban suke sanin me suke faɗa da ka yi in na zo nan masallacin da babu wannan facebook ɗin babu whatsapp da za a ɗora babu wata wannan sunna tv ɗin da za a yaɗa kai zan kalli ɗaiɗaikun kuɗin nan me kuke bukata sai irin ka muku magana na san ba wanda zai fi to amma yanzu da'awar ku ɗin nan da kuke ba ku kai ɗaya cikin ɗarin da suke saurara karatun ba to ba ku nake kallo ba don wani akwai lokacin da zan kalle ku don haka lokacin da nake magana ku rinka fahimta wata magana da nake ba da ku nake ba ka ku fahimci wannan wata magana ba ku nake wa ba in kuka ji ina wata magana ku saurara ku saurara in ma bata dace da kunnuwan ku ba to ku yi haka wallahi ba da kuni ba ku na nufa ba akwai ki'ar da na nufa wannan da'awar da'awar yanzu hadarin ta shine wanda kake magana da su da hankalinsu da tunaninsu ba su ne suke sauraron ka ba su ne ba su fi wani fatan ba da suke gaban ka. akwai dukkan wanda su kuma suna can mustawarsu ba ta kai kaku ba ƙarfi ma bai iya wani bai iya ba bai san komai ba a addini amma yana ji to shi sa dole da'awar sai ta zamanto da hikima sai ta zamanto da balaga sai ta zamanto da'awar mutum yana kallon mutanen da suke gabansu ne suke bukata mutanen da suke waje ne suke bukata mata a cikin gida ne suke bukata tsofaffi ne suke bukata masu kuɗi manya ne suke bukata intelligent wanda suke da boko aka wani yanke musu kwakwalwarsu suna da wani ilimi da wani falasifa suna da wata falsafa tasu ta baya su ma suna bukata su ji ka akwai wanda farofesoshi ne suna da wata falsafa ka gani suna da wata falsafa wanda in ba wannan siga kabu ba wajen tabbatar da falsafarsu domin su fahimce ka ba za su gane ka ba Ke sa da'awar yanzu ta fi kowace da'awa haɗari Ke sa su malamai da yawa za ka ji suna tsoron wannan media na ga manya-manyan malamai na kansu a sudan ba a kafa musu wannan media yanzu malamin mu jakar jakkar Profesa Abdullahi Zubair ake kafa mushi bidiyo hudu bai sama zai so ka ɗauka. mutum to malam ne yasa baka ta sai a ce ah, waɗanda za su saurare ni ba irin ku bane ba. To ina jin tsoron ka in zama fitina a gare su. Tunda ba kowa ne yake ba kowa ne mustawar iliminsa ba da mustawar ganewarsa shayi. Shi yasa hatta hadisan nan na ji wani malami yake cewa hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kamata a raba su ma yanzu a samu wasu malamai su mana aiki kashi kashi da na yan firamare da za a karantar da su da na yan secondary da yan na diploma da yan digiri da masu master da masu PhD kowanne akwai abin da ya cancanta a karantar da shi ah. in kana firamare a kyale ka ai ta magana maganar tsarki a koya ma sallah a koya ma tsarki a koya ma abubuwa in kana secondary a kokari a koya ma abubuwa to kaga su ma to duk wannan fiqhun da malamai suke rubuta a da'awa fa duk a irin wannan uslubun nasira suke dauka kada su ma sai suka ga wannan Abdullahi bin Amr bin Haramin Abu Jabir sayyiduna sayyidun da sina shugaba ne wa kunna naktumu man ma'ana min qaumina min al-mushrikina amrana mun kasance duk wanda suke tare da mu na mushrikai muna koye musu al'amarin mu ba su sanya me ake ciki ba in za mu yi mitin ina za mu je ya za mu yi mushrikan da muke tafiya da su mu kai mu kawo duk mun koya musu amma shi wannan fa nahu sai muka je muka musu magana yana mushriki wa inna nargabu bika amma anta fihi muka ce wa kulla lahu ya aba jabir sai muka ce da shi ya aba jabir domin balarabe ba abin da yake wannan ma magana ta girmamawa ya baban jabir ba su ce mushi ba ya amru bin harami sai suka ce ya aba jabir bin lutf innaka sayyidun min sadatina kai shugaba ne daga cikin shugabanninmu mu, wannan ita kanta magana ce mai daɗi Ga shi a lokacin musulunci ne bai musulunta ba amma suka ce kai shugaba ne daga cikin shugabanninmu ba su ce ba bai kai musulunci ne mun sani ba haka suka ce ba saboda fahimtar shi yake fahimtar ta suke so su yi so suke fahimce su wa sharifun min kai fa. manya babba ne daga cikin manya-manyan mu maɗaukaki ne daga cikin maɗaukakan mu mai daraja ne daga cikin masu darajar mu wa inna nargabu bika amma an tafihi lalle muna kwaɗayi a gare ka kar abin da kake ciki inna an takuna haɓuban linnari gadan gobe ka kiyama ka zama makamashin wuta kaga abin da suka faɗa musu kenan muna tsoro muna kwaɗayi to dole kaga an yi musu tarbi an jawo shi da kalamai masu kyau an girmama shi an mutunta shi an yi tabbatar da cewa muna yarda da mutuncinka da daraja ka da girma ka kai ne babba jagora a cikinmu amma abin da nake ji maka tsoro to dole zai tsaya ya saurara domin an kawo tarhibi yanzu wani abin da zai iya tsoratar da shi ya iya zaburar da shi ya saurari ni za a ce kada ka kasance daga cikin abin da kake yi yanzu gobe tsiyama ka tashi ka zama makamashin wuta kowaye aka faɗa wannan magana zai ce me nake yi zan zama makamashin wuta kuma menene kuke kira na da shi in ƙauracewa dan na zama makamashin wuta dole za su tambaye zai nan summa da autuhu ilal islam ya tambaye suka ce sai suka kira shi mu dinnan da kake gani tun a madina mun musulunta muna sallah muna azumi muna girmama iyayenmu ba ma jina, ba ma tata ba ma kaza an hana mu kaza an hana mu kaza an hana mu kaza amru bin haram ya ce duk wani harkar arziki da mutunci an faɗa mushi musuluncin nan namu ya hana mu kuma nan ɗinnan da muka zo mun zo ganin shugaban talikai ƙwaƙƙoluwa a kan da'awar tamu mun zo mu gana da wanda ya kira a kan kiran namu mun zo mu ga mu amshi abin ɗanyensa a maɓuɓɓugarsa inda ba tare da wani ba tare da wani hijabi ba ko da wani abu to kada ko shakka babu wa akhbartuhu bi mi'ad rasulillah sallallahu alaihi wasallam muka ba shi labari mun yi alƙawari za mu haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren yau to wannan uslubi ne na a matsayinsa na mai hikima mai hankali shugaba aka man wannan kira kuma aka ce yau da daddare akwai wani alƙawari da ba wanda ya sani amma darajarka da ka kai muka sanar da kai za mu je mu gani dan da nan fa aslama sai musulunta yace me ake in shiga addinin nan naku suka ce ga abin da zaka faɗa ya faɗa yace a je da shi ya gani wa shahida ma'ana al ya yace wannan aqaba din da muka je wajen aqabatu saniya tare da shi to ka ji wani rabo dan Allah a dare ɗaya a lokaci ɗaya a daren aka tashe shi aka mishi da'awa kuma aka ɗauki ya zama cikin masu girma masu daraja kuma aka tafi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam aka yi tsaffa da shi tarihi ya sajjala shi wa kana naqiban ya kasance shi ne wanda ya zama mai shaida jagoran mutanensa qala na tilkan tilka ma lailata ma'a na fi halina. a wannan daren mun yi bacci ta tare da mutanenmu a haimominmu, kowa kawai musulmi sai zo ya kwanta bacci hatta iza maja sulusun layi hasan da ɗaya bisa ukun dare ya tafi karajina min rihalina sai muka fita daga haimominmu, mu limi adi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin mu haɗu da alƙawarin da muka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam na tasallamu mustakhfina muna tasalluli muna fita a ɓoye tasallulal kafa kamar yanda wani tsuntsu wanda ake kiran shi kafa yake tafiya saboda shi tafiyarsa a hankali yake tsuntsun to shine sai yace muna irin wannan tafiyar tak tak kowa da ya tashi tak tak sai fita sai ɗauke, hatta ma'ana fi sha'bi inda al'aqaba har muka taru a wajen wannan tsakanin dutse da dutse a wajen akaba wa nahnu sab'una rajulan mu saba'in ka tare mutum saba'in ba wanda ya sani wannan tactics ne ya za ka tara mutum mutum saba'in ɗari ko kowa bai kawo hankalinka ba in ka je nan ba a mana muraƙabar da'awa shi yasa duk ba mu iya ba ba a muraƙabar da'awa ba a kula da'awa ka je kasashen laraba yanzu da in kai in ka cika sallah biyar a masallaci sai an kira ka an ce ya dai mun ji duk an kira sallah sai ka fita da asuba yaya ko kai ma irhabi ne yanzu ba akwai kasashen a musulunci da wannan sallar biyar din in kana zuwanta to matsala ne kai sai an tattauna yanzu za a kira ka a police station a zaunar da kai to ya aka yi jiya an ce ka fita sallah da asuba ka je azhar ka je la'asar ka je magariba ka je isha'i kuma ka ƙara fita asuba ya dai Saka ce wallahi tallahi kawai ni dai na rasa abin da zan yi ban yi bacci ba da asuba na yi biye biye sai na ga an kira sallah kawai ka in tsaya haka kawai na zo to shi kenan jika to na ma mutum goma su haɗu su yi mutu ko mu mun je Sudan da a lokacin da in mutum goma suka haɗu suka yi mutu sai an sa muku ido ni kuka yi duk inda kuke juyawa sai an dura su sun faɗa mana kafin su kafa gwamnati sanda ta kai mutum a hali suke yi daga basira zuwa rijiyar lemu, ko za a ajiye mutane ne in motar ta taho daga basirawa ɗan kura ɗan kura duk wanda ba nasu bane ba ta ɗauka sai ne ya taho da ɗan shusha nasta. ɗan kura sai a buɗe shiga sai a zo a gaba sai a ɗauka kafin a zo kurna a saba an gama ɗaukan mutanen da za a yi mitin da su sai a tattauna a mota da an zo an kura sai a ajiye su sai wani ya shiga wannan titin sai wani ya shiga nan sai wani sai su watse an gama mitin an faɗa haka ba ake mitin na musulunci mu kai musulunci ba muka samu arha yasa duk muke wannan wallahi a ƙasashen laraba ba ka isa ba abin da za ka faɗa a hudu ba sai an rubuta ma in ka tsallake shi ka shiga uku dubu nawa ne kuma duk ƙasashen yanzu a Saudiya akwai sama da mutum dubu hudu malamai a kurkuku ka isa ba baranta na je Misir baranta na Dubai baranta na ma wannan sauran ƙasashen ka isa kai suna ji dai a misira an kai malami ƙara don me yake yawan cewa sallallahu alaihi wa sallam duk magana ta yi salatin annabi aka zaunar da shi me yasa kake yi me yasa kake cewa sallallahu alaihi wa sallam ka cika salati ne da yawa aka kai shi ƙara kuma aka investigation san da ya tabbatar salatin da yake ba da niyya ba shi dai ya karanta in an ambaci manzo sallallahu alaihi wa sallam sai an ce sallallahu alaihi wa sallam kaza da kaza kuma baya nufin kaza da kaza da ka aka yi wajen awa uku ana masa tambayoyi kawai yana cewa in am yana cewa sallallahu alaihi wa sallam kaje ka ga yanda ake nufi saboda yanda ake ɓoyewa shugaban wani profesa Hadinur malamin mu yake cewa shine shugaban ɗalibai na MSS kamar ka ce MSS a jami'atul Khartoum University Khartoum shi makaranta ta kirawo ta naɗa kwamiti ta ji kishin-kishin an kafa wata ƙungiya ta musulunci suna nufi kana daga cikin wanda za ku nemo mana su kuma shi ne shugaban saboda tsabar ɓoyewa da sakti shi ne shugaban fa na jami'ar da baki ɗaya kuma shi aka naɗa kwamitin ya nemo su ya ce alhamdulillah ya zo ya faɗa ‘yan uwa ya faɗa ‘yan uwa ya ce jama'a an naɗa ni kwamiti in nemo ku na ka ce a hankali da an yi nufi in kuka yamma sai ɗauki ‘yan kwamiti a yi gabas haka aka yi tayi har aka gama jami'a khartoum ba a san shi ne ba sai da aka gama ya zama na malaman suke ce aho wata ma daman kana tare da su wato tactics da hikima kuma wannan duk ina suka same shi duk ina suke yi wannan irin yadda suka gani lokacin da manzo sallallahu alaihi sallam da sahabbansa suke bin irin wannan tsari wa nahnu 70 rajulan wa ma'ana imra'atan min nisa'ihim muna da mata guda biyu a cikin 70 din nan Nusayba bintu Ka'ab da Musaiba ya Ka'ab wa ummu amara ihda nisa'i bani majin ibn najjar da umma amara ɗaya daga cikin matan bani majin bin najjar wa asma'u bintu amru bin addi bin sabit ihda nisa'i bani salima wa hiya ummu mani' suna tare da mu ita ce ummu mani' kuma an ce lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh